<coughs> الحمد لله جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى فإن تقواه أفضل ذلك وأحسن عاقبة في معاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله فرمضان على الأبواب وسيحل ضيفا بعد يوم أو يومين وشأن الضيف أن يرتهل فماذا عيدت لضيفك يا عبد الله واعلموا أن الدنيا خلوه خضرة جميلة نظرة نعيم لولا أنه عظيم ومحمود لولا أنه مفقود وغناء لولا أن مسيره الفناء المستقر فيها يزول والمقيم أنها منقول والأحوال تحول وكل عبد مسؤول من تعلق بها لا يفرغ عناء وعمل لا يبلغ منتهى وحرص لا يدرك مدى أيامها تسير, تسير في خبر وشهورها تتابع في عدد الدنيا كلها قليل وما بقي منها إلا القليل وفتن زوائف صغائر وكبار والناس يتقلبون فيها مؤمن وكافر وتقي وفاجر وناج وخاسر وسالم وعاس ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أيها المسلمون أتاكم شهر المرابح زائر زاهر وشهر عاطر فضله زاهر بالخيرات زاجر زاخر وأروا الله خيرا من أنفسكم فبالجد فاز من فاز وبالعزم جاز من جاز واعلموا أن من دام كسله خاب عمله وتحقق فشله تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره أخرجه مسلم أيها المسلمون أتاكم شهر القبول والعتق والجود والترقي فيا خسارة أهل الركود والسجود فعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تقرب الأبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة أخرجه البخاري أيها المسلمون هذا نسيم القبول حبا هذا سيل الخير صبا هذا باب الخير مفتوح لمن أحب هذا الشيطان كبّ ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله اتقاء من النار وذلك كل ليلة أخرجه ابن ماجه أيها المسلمون هذا زمان إياه هذا مغتفل بارد وشراب رحمة من الكريم الوهاب فأسرئوا بالمتاب عباد الله قرب منا رمضان فكم قريب لنا فقدناه وكم عزيز علينا دفناه وكم حبيب لنا أبتسأناه فيا من ألف الذنوب وأجرما يا من غدا على ذلاته متندما تب إلى الله تبارك وتعالى فطوبى لمن غفل في رمضان الدرن الذنوب بالتوبة ورجى عن خطاياه يا من أورد نفسه مشارع البوار وجعلها على شفا جرف هار كم في كتابك من زلل كم في عملك من خلل كم ضيعت واجبا وفردا كم نقدت أحدا محكما نقدا كم أتيت حراما سريعا محضا فبادر التوبة ما دمت في زمن الإنذار واستدرك فائتا قبل أن تقال العثار وأقلع عن الذنوب والأوزار وأظهر الندم والاستغفار فإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يا أثير المعاصي هذا يا أثير المآسي هذا شعر يطق فيه العالي ويعتق فيه الجاني ويتجاوز عن المعاش فبادر الفرصة وهاذر الفوجة ولا تكن ممن أبى وخرج رمضان ولم ينل فيه الغفران أيها المسلمون احذروا ما أعده لكم أهل, أهل الانحلال والدعاة الفساد والدلال من برامج مذلة ومشاهدة مخلة قوم مستولغون لا يبالون ذمة وضمنون لا يخافون لومة وآمنون لا يعاقبون يومه ومجرمون لا يراؤون فطرة ولا ثوم عدوانا وظلمه يتزرع الشباب مسموم الشراب وما زادوهم غير تكذيب وتهييج وتشبيب وتدمير وتخريب معارب كانت عذبا فصارت عذابا فيا من رضي لنفسه سوء المسير وارتكب أسباب التفسيق والتهكير يا مطلق الناظر المحرمات المنظور قد أقبل خير الشهور فهذاري هذاري من انتهاك حرمته وتدنيس شرفه وانتقاص مكانته يقول الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والأمن به وليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري فطوبى لمن تركوا شهوة عابرة لموعد غيب في الآخرة لم يروه ولكنهم صدقوه يقول تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله أحسن عنهم أحسن ما ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أيها المسلمون إن أولى ما قضيت به الأوقات وصرفت فيه الساعات مدارسة الآيات القرآن تدبر البينات والعباد وقد كان جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن متفق عليه شفاء لما في الصدور قصص باهرة ومواعظ زاجرة وأدلة على التوحيد ظاهرة هو الروح إلى حياة الأبد ولولا الروح لمات الجسد فأقبلوا عليه وتعلموا أسباب التنزيل وراجعوا كتب التفسير والتأويل ولا تقنعوا من تلاوة القليل وحكموه في كل صغير وقليل لكل صغير وجليل فالسعيد من صرف حمته إليه ووقف فكره وعزمه عليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنزل الأمن على ولاية بومبي وعلى أهل نيجيريا عامة يا رب العالمين اللهم قربنا في رمضان إلى مرضاتك اللهم قربنا في رمضان إلى مرضاتك اللهم قربنا في رمضان إلى مرضاتك يا أرحم الراحمين وجنبنا فيه من سخطك وجنبنا فيه من سخطك يا أرحم الراحمين ووفقنا في رمضان قراءة القرآن اللهم قونا في رمضان على إقامة أمرك يا رب العالمين اللهم اجعلنا في رمضان من المستغفرين اللهم اجعلنا في رمضان من المستغفرين اللهم اجعلنا في رمضان من المستغفرين اللهم اجعلنا في رمضان من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا في رمضان من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا في رمضان من عبادك الصالحين واجعلنا في رمضان من أوليائك المقربين واجعلنا في رمضان من أوليائك المقربين اللهم أعنا على صيامه اللهم أعنا على صيامه اللهم أعنا على صيامه وقيامه اللهم اجعلنا في رحمة للأيتام وإطعام الطعام على المحتاجين اللهم حبب إلينا في رمضان الإنسان وطهرنا من الدنس والأقذار ووفقنا صحبة الأبرار يا رب العالمين اللهم ارزقنا في رمضان طاعة الخاشعين اللهم ارزقنا في رمضان طاعة الخاشعين اللهم ارزقنا في رمضان طاعة الخاشعين واشرح صدورنا فيه بإنابة المخبتين واشرح صدورنا فيه بإنابة المخبتين واشرح صدورنا فيه بإنابة المخبتين يا رب العالمين اللهم هدنا فيه لصالح الأعمال اللهم هدنا في رمضان لصالح الأعمال اللهم هدنا في رمضان لصالح الأعمال يا رب العالمين اللهم وفر حظنا من بركتك يا رب العالمين اللهم وفر حظنا من بركتك يا من بركتك يا ارحم الراحمين اللهم احله علينا بالامن والايمان اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والآفية والرزق الواسع ودفع الأسقام يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar tana magana a kan ribata cikin watan ramadan in ya yi kokari ya ribanci lokutansa ta bude da yi Allah godiya godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya azumi ya zamanto garkuwa ga ayyukan sabo daga barin wuta ya zamanto sababi mai sadar da kan adam zuwa ga aljanna godiya ta tabbata ga Allah a bisa kyautatawarsa wuriya ta tabbata ga Allah a bisa mawafaƙarsa da irin baiwarsa da ya yi akan bayan muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda da saboda girman sa'aninsa shi Allah tabaraka wa ta'ala muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne mai kira zuwa ga yardar Allah tabaraka wa ta'ala kira da abinci tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa da kuma ƴan uwan shi tare da sallamawa da miƙawa da ba ɗaya mai yawan gaske bayan haka ya ko bayan Allah musulmai ji tsoron Allah ta baraka wa ta'ala domin lallai tsoron Allah shi mafi ficin guzuri wanda ɗan adam zai yi a cikin rayuwa tsoron Allah kuma shi ne mafi kyawun ƙarshe na makomar ɗan adam zuwa ga lahirarsa ubangiji baraka wa ta'ala ya siya ya ko masu imani ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi shi Allah ta baraka wa ta'ala ya ku bayan Allah Ramadan yana bakin kofa kuma saura kaɗan ya sauka ko bayan wuni ɗaya ko bayan wuni biyu sha'anin bako idan ya zo wucewa yake baya zama me ka tana dama bakonka da dama za ka ga tanade-tanade idan mutane sun sa wata munasaba ta abin da suka sa a gabansu misali mutum in zai aure za ka ga yana tanade-tanaden guraren faci da kudin da zai kashe da wasu abubuwa wani kuma in zai ba su da za ga irin tanade-tanaden da yake gaba ɗayan mu dukkan mu mai tanadin mu ga watan ramadan domin ba kone wanda ya kamata a yi masa tariya ta musamman daga cikin abin da ya kamata ka tari wannan bako shine ka tuba daga dukkan aikin zunuban da kake aikata ka kuma yi bankwana da dukkan ayyukan sabo ka koma zuwa ga ubangijinka tabaraka wata ala. kamar yarwa masu haƙƙi-haƙƙinsu da ka cuta ka biya bashin da ake bin ka domin ka shiga cikin watan awanki da giba da annamimanci da dukkan abubuwan da kai na munanan ayyuka ka sani bayan yau ko kuma bayan gobe ko bayan jibi kana cikin watan da ake gafartawa mutane zunubansu da haka ji tsoron Allah ka mayar da mutane haƙoƙinsu da suke binka wanda duk ya ya zalunci wani kada ya kuskure shige cikin wannan wata inda yana da iko bai mayar da wannan haƙƙin ba don Allah tabaraka wa ta'ala ko da Ramadan ya zo ba za a yafe maka haƙƙin mutane ba kada ka ji ana cewa wata ne na gafara kai tsammanin za a gafarta maka cutar mutane da kai Allah ba zai taɓa yafe wannan ba lalle ne sai kai kokari ka mayar da haƙƙin mutane ya ku mutane ku sani duniya dai wata alawa ce mai zaki wata alawa ce mai daɗin kallo wata alawa ce wanda take da haske da iya gani sai kuma ni'ima ce babba ita duniya ba dan dai ba ta tabbata ba da tana tabbata sai a ce ni'ima ce da gwagwamiya amma ni'ima ce ta wani ɗan lokaci mai gushewa kuma ka sani kirari da ake maka a duk duniya in an jima za a rasa kirarin domin kai kanka ma za a rasa ka ballanta na kirarin da ake ma kuma ka sani duniya gida ne wanda ake samun wadata ga wanda Allah ya ma wadatar in banda cewa wannan wadatar tana iya tserewa a kuma neme ta arafa da yawa masu kuɗi sun talauci da yawa masu sarauta sun sauka daga mulki da yawa waɗanda suke ji da kansu an tafiyar da su ba sa nan duk abin da ka gan shi a duniya baya iya dawwamuwa in an jima kaɗan gushewa zai babu shakka duk abin da kake tsaye a kansa to wata rana in ka dawo ba za ka same shi ba da wanda yake tsaye a kan nasa halayya dai tattan za su ake a cikin wannan rayuwa haka nan kuma dukkan kowane bawa ya sani cikin jujjuyawar da aka yi Allah ta tabaraka wata ta'ala zai tambaye shi dukkan jujjuyawarsa da irin abubuwan da yake aikata wanda duk ya race kansa da son zuciyarsa akan ita duniya wahalarsa ba za ta kare ba kowa ya shi duk wanda ya dora ma kansa damuwar duniya to wahalarsa ba za ta kare ba sannan burinsa kuma ba zai kai matuƙa ƙarshensa ba haka zai mutu yana da irin wannan burin sannan kwaɗayinsa kuma ba zai riski ƙarshensa ba kullum yana cikin kwaɗayi da takaici don haka sassauta ma kanka lamarin duniya baya iya isuwa iya abin da ka samu rayu da shi kwanakin rayuwa a cikin wannan duniyar tafiya suke wato a cikin kwaruruka za ka neme su ka rasa haka kwanukan rayuwar su watanni ana bibiyar su ne da abubuwa na mamaki wannan watan ya zo da nasa mamakin ya wuce wancan ma ya zo da nasa mamakin ya wuce watan girman ibada yana fuskantar ka don haka abin da ya kamata ko ya wuce ya zama ta gurbin abubuwan da ka aikata suna nan jiran ka a gobe kiyama domin samun girman alherin da ka shuka a ciki kwaɗayin ɗan adam baya iya kaiwa ga abin da yake so ita duniya ba ta iya ma ɗan adam gaba ɗaya sannan ita kanta abin da ya rage mata ɗan kaɗan ne sannan kuma fitintununta suna nan suna zazzagayawa manyansu da kuma ƙananansu mutane dai suna jujjuyawa ne a tsakanin wannan rayuwa kafuransu da masu imaninsu masu tsoronsu da fajiransu duk haka ake tafiya wanda ya tsira da wanda ya tabe wanda ya asara da wanda ya ci riba ce mai lafiya da marar lafiya kowa haka yake zagayawa a cikin wannan rayuwar duniya sai dai qur'ani ya sa ka'ida yadda duk wanda ya riko da Allah to shi kan ya shirya zuwa ga hanya madaidaiciya da haka yi kokari ka rike Allah ka bar kawalwar ya irin ta wannan duniya wanda ba sa iya tabbata ya ku musulmai watan cin riba ya sauka ko kuma zai sauka nan da kwana dai ko zuwa kwana biyu zai ziyarce ku da abubuwa na furannin aikin alheri na alherai da haske iri daban-daban wata ne mai kanshin ibada wata ne wanda falalarsa a bayyana take sannan alhairansa ya tattara su duka suna cikinsa ku nuna ma Allah alherin ku daga cikin kawunan ku daga abin da Allah ya da muku na alheri kowa ya kokari ya nuna ma Allah ya yi wani abu cikin wannan wata ka sani da aiki tukuru mai cin rabo yake cin rabo mai cin nasara yake cin nasara da niyya kwakwara wacce take niyya ta arta wato ikilabi ta tsarkake Allah da ita ne dan adam ke samun sakamako da wannan niyyar ne mai cin sakamako yake samun sakamako ku sani wanda duk kasalarsa ta dawwama to babu shakka burinsa ba zai cika ba duk wanda kasala ta rinjaye shi bai yi aikin komai ba to ba zai ci nasara ba kuma daga nan ne tabbatuwar da dabbar al'amuransa da watsi wasu suke tabbatuwa wanda ramadan ya iso bai samu gafara ba har kuma ramadan din ya wuce bai ci riba ba wannan babu shakka watsewar ta tabbata sayyida aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama tana cewa manzo Allah ya kasance yana kokari a cikin watan ramadan irin kokarin da baya yi a cikin sauran watanni ana yakan matsa ma kansa da ibada irin wanda baya matsa ma kansa sauran wasu watanni ya ko musulmai wata na karban aiki ya zo wata na yantawa daga barin wuta yana shirin sauka wata na kyauta da insani da kuma ɗauka da hauhawa irin ta girman daraja babu shakka yana gab da sauka ya asarar waɗanda suka kwanta suka yi ta bacci suka rasar da suka tsare kansu daga bayan rahamar ubangiji zan tsira sallallahu alaihi wasallama yana faɗi daga hadisin anas yana cewa Allah mabuwaye da ɗaukaka yana faɗi cikin hadisul qudusi yana cewa idan bawa ya kusance ni da ɗani to ni kuma zan kusance shi da zira'i wanda duk ya kusance ni da zira'i to ni kuma zan zo masa da taku guda wanda da ya kusance ni yana tafiya Allah ya ce ni kuma zan zo masa da gaggawa Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi ya ku musulmai wannan iska ce ta karban zunubai ta wato ta gabar zunubai ta kada wannan wata gudana ce ta alheri wanda take kwararowa akan mutane wannan kofa ce wacce Allah ya bude ta wato budaddiya ga wanda yake so wannan shedanin kuma Allah ya kifar da shi saboda kada ya rinjaye mutane cikin bata ayyukansu sannan sai mai kira ya kira ya ce ya kai mai neman alheri fuskanci Allah ya wanda yake aikata aikin sharri ka ci wannan aikin sharri domin abin da Allah yake ciki a yanzu daga kamar watan shine yan sa mutane daga barin buta wannan ku a cikin kowane dare sai Allah ya yi haka ibnu maji ya fitar da wannan hadisi ya ku musulmai wannan zamani ne na komawa zuwa ga Allah da tuba wannan ruwa ne mai wanke zunubai mai sanyi wanda ke ba ɗan adam jin daɗi a rayuwa yi kokari kai wanka da ruwan ramadana domin ka samu rahama ka wanke zunubanka rahama ce daga mai karamci shine Allah kuma mai baya sa ku yi gaggawa ya ku bayan Allah da zuwa ga tuba da komawa da zuwa wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka watan ramadana ya kusance mu amma fa ku sani da yawa abin da ya kusance ka kana iya rasa shi domin rayuwa ba ta hannunka Allah kaɗai ke iya sanin komai ko za ka kai ramadan din ko kuma ba za ka kai ba da yawa mabuwayi wanda yake da daraja a idon mu mun burne shi da yawa masoya daga cikin mu mun kwantar da su a cikin kabari ya wanda ya tattara zunubi kuma ya zauna ya tsamo tsamo akai kuma ya ki tuba ya wanda yake yawo cikin kurakuransa kullum bai nadama ka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala madalla ga wanda ya wanke zunubansa cikin watan Ramadan ya wanke dattinsa na zunubi ta hanyar tuba madalla ga wanda ya koma zuwa ga Allah ya bar aikata kurakuran munanan ayyukansa ya kai mai gangarar da kansa cikin layuka na zunubai na halaka wanda ya jefa kansa yana gab a bakin rabin wuta saura kawai ya fada da yawa daga cikin littafin ayyukanka an samu kurakurai da yawa don haka yi tuba ma Allah kafin ka shiga wannan wata da yawa cikin ayyukanka an same su suna da sabani ba su bi Allah ba da yawa ka tozarta wajibin da Allah ya dora maka na wajiban sallolinka da sauran al'amura da Allah ya dora maka da fadillai ka yi watsi da su da ka tauyar da alƙawuran da kuka yi da Allah ka warware su saboda son zuciya irin taka da yawa ka jefa haram da saninka kuma kana kwaɗayin aikata wannan haram ɗin da yi gaggawa zuwa ga tuba matukar dai kana nan a lokacin da ake saurara ma tun kafin mutuwa ta riske ka ka riskar da abin da ya tsere maka a baya can na watanni da baka aikata ba ka aikata su cikin wannan wata ɗin kafin lokacin da ƙoran zunubi za ta dawo ta baibaye ka ka yi ƙoƙari ka tokar da kanka ka fitar da kanka daga cikin ayyukan zunubai da nauye-nauyen da za ka ɗauka na nauyin zunubi a kanka ka bayyanar da nadamar ka ta hanyar istighfari da tuba zuwa ga Allah domin Allah madaukaki ya shimfida hannunsa da rana domin waɗanda suke aikata munanan ayyukan dare su tuba haka nan Allah ya shimfida hannayensa da daddare domin masu aiki mummuna na rana su koma su tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kai bawan sabo wanda bai da aiki sai aikin sabo wannan watan ana yantar da mutane ne ana warware dukkan wani bawa da ya kudundune yadda bai bayu cikin zunubansa ana kunce masa kullum idan ya tuba ya kai wanda ya zama to bawa ga ayyukan zunubai to a cikin wannan watan ana ayyanta masu laifi ne kuma ana kawar da kai daga barin aikin sabo da suke yi gaggawa domin wannan dama ce ta 'yan kwanaki da ba su wuce 29 ko 30 ka yi gaggawa ka dawo da abin da ka tsaye tsere maka a baya na rashin aiki da kai na kyawawan ayyuka da baka yi ba na munanan ayyuka kuma da kai ka kokari ka zama tokatu ba kada ka kasance cikin waɗanda suka ki tuba ma Allah kar ka yarda ka kasance cikin waɗanda suka ki tuba ma Allah har a ce watan Ramadan ya tuba ya wuce baka samu gafarar ubangiji ba ya kai mutum musulmi ku tanci wato ku ji tsoro na daga abin da Allah ya tanada wa waɗanda suka karkace daga barin hanyar Allah waɗanda suke kira zuwa ga fasadi waɗanda suke kira zuwa ga bata daga irin shirye-shiryensu da suke na face-face ko a rediyo ko a gidajen tv ko a wuraren kallo ko a dai wasu gurare mutane na waɗanda sun nutse kuma sun rafkana cikin zunubai ba su damuwa da abannan zargin mai zargi ko allah tabaraka wata ta'ala yana zargin sun amintar wa kansu wato azaba ba ka jin tsoron zargin wani zargi daga wajen allah sun aminta da cewa Allah zai musu ukuba akan abin da suke aikatawa domin duk wani mai sako ya san cewa zunubi yake kuma ya san karshen zunubi azaba ce mujrimai ne masu laifi in ji Allah kuma ba sa kwadayi ba su da kiyaye fitrar da Allah ya halicce su mai kyau ba sa yin azumi don ƙetare hanyar don ƙetare dokar ubangiji da kuma zalunci suna shayar da wasu matasa ma guba ta maye da sauran munanan abubuwa babu abin da ke ƙara musu wannan aikin sai halaka daga barin hanyar Allah sai kuma ana cikin haka tsufa ta zo musu rayuwa ta kare sannan sun rusa rayuwar kuma ta rushe sun zauna akan kofunan giya suna sha a lokacin suna jin daɗi ga su yanzu kofunan giya yanzu sun zama kofunan jahannama kuma dole su sha ya wanda ya darma kansa mummunar makoma ya wanda yake aikata aikin zunubi ya zama fasiki ya zama to fajiri ka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ne sake kallon sa akan matan da ba nasa ba yana kallon abubuwa na haram ko a waya ko a tv ko kuma a wani guri ya wanda ya fuskanci wannan watanni dukka da aikin sabo ka ji tsoro ka kuma ƙara jin tsoro daga ta alfarmar wannan wata na ramadan mai zuwa ka daina saba ma Allah ciki da kuma ne san wato da daudantar da kanka da daudantar da wata din da yake da alfarma da girma da kuma tauye masa girman daraja da yake da shi manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk bai zama magana ƙarya ba da yin aiki da ita Allah bai da bukatar azumin sa ya koma ya ci abinci ko kuma ya sha abin shan sa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madalla ga bayin Allah da suka bar sha'awa suka hana kansu sha'awar abin da suke so saboda wani wa'adi da Allah ya musu koyayyen wa'adi a cikin lahira wanda yake ba su gan shi ba amma sun gaskata Allah akan cewa zai ba su aljanna suka bar soyayya soyayyen rai da sha'awar duniya Qur'ani yana ba da shaida akan su yana cewa wanda ya zo da gaskiya sa'an nan aka gaskata da shi waɗannan su ne masu tsoron Allah sannan suna daga dukkan abin da suke so a cikin rayukansu nan ga wajen ubangijinsu wannan shine sakamakon mutanen da suka kyautata ubangiji ce zan kankare musu munanan ayyukansu da suka aikata sannan kuma zan sakanka musu da lada mafi kyawun abin da suka zamanto suna aikatawa ya ku musulmai mafi abin da ya kamata ka hukuntar a cikin wannan lokaci na lokutan ka a cikin watan ramadan ka kuma yi amfani da sa'o'inka na rayuwa a cikin wannan watan inda ya kamata ka sarrafar da waɗannan sa'o'i da lokutan ka su ne karanta ayoyin alkur'ani tare da lura da abin da hujjoji mabayyana suke gaya maka da kuma wazuzzuka iri daban-daban wanda jibrilu alaihi salam yana cewa yana biya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kowane irin dare a watan ramadan yana cewa yana zuwa yana taya annabi sallallahu alaihi wa sallam mudarasar wannan alkur'ani wanda shi wannan alkur'ani din waraka ce a cikin zukatan mutane sannan kisoshi ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ke bayyana su cikin alkur'ani sannan wa'azi ne waɗanda suke masu wa'azantarwa da tsoratarwa sannan dalilai ne na kafa hujjar tauhidi wanda suke a bayyane wannan kuma su ne ran ɗan adam rayuwa kuma ta haƙa badiya idan ya rayu da alkur'ani cikin wannan lokaci malamai suke cewa ko masu karin magana suke cewa ba dan rai ba ai da jiki ya daina motsi saboda haka ka fuskanci wannan wata da rayar da wato jikinka da ruhinka a wajen bauta mai shi Allah tabaraka wa ta'ala ku yi kokari ku san sababban da abin da yasa Allah ya saukar muku da wannan alqur'ani ku koma ku yi muraja'a akan littafan tafsiri kuma ku yi lura da su kada ka yadda a barka cikin waɗanda baka karatu kuma baka sauraron karatun cikin wannan ko da kuwa ɗan kaɗan ne sannan ka hukuntar da dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa maka a cikin littafin ka hukunta cikin rayuwarka sawa'un wannan abin karami ne ko babba mutum mai arziki a wurin Allah shi da wanda ya juyar da himmarsa da niyyarsa da komai zuwa ga sauraron alkur'ani kuma tsayar da tunaninsa akan tunanin alkur'ani kuma ya ɗaura niyyarsa akan niyyar da alkur'ani ya ɗora shi ubangiji ke cewa wata mai watan ramadan shi ne wanda Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa kuma shari'a ce ga mutane hujjoji ne mabayyana na shari'a da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da abin da yake gaskiya ya kuma musulmai babu shakka wata mai alfarma watan ciyarwa watan baza kokari watan jin tausayi watan ciyar da waɗanda suka zamanto ba su da shi waɗanda suka zamanto ma watan ne mai taimakon waɗanda suka zamanto wato waɗanda ba su da shi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafificiyar sadaka ita ce sadakar da aka yi ta cikin watan ramadan imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shi ne mafi kyautar mutane ya kasance yawan kyautarsa ta fi yawa cikin watan ramadan a lokacin da jibril yake gamuwa da shi alaihi salatu wassalam ya ku musulmai babu shakka lokacin alheri ya zo yan kwanaki ne kididdigaggu ko ka riƙe su da bauta ko baka rike su ba wucewa za su amma ƙarshen su shine su bushe su barka sannan su tsere da alhairan su kuma su tafi su barka baka girbi alherin ba a ciki kada ku takaita ku yawaita yawan aiki na alheri harshen ka ya zamanto ɗanye wajen tambatan Allah tabaraka wa ta'ala kada ka takaita makanka kai makanka rowa domin Allah ya buɗe alhairai kamar yadda manzon Allah ke bada bayani yana cewa idan watan ya kama mala'ika yana kiran mutane ya kai mai neman alheri maza maza ka gaggauto ya kai mai aikata mummunan aiki ka takaita saboda Allah ɗanta mutane ke cikin wannan wata ya ku musulmai warakar wanda ya jahilci matsala idan ka jahilci matsala a cikin wannan wata maganinka da warakar ka shine ka tambayi dukkan abin da ya rikice maka tambayi malamai ka nemi fatawa domin a maka fatawa domin ka kasance akan basira wanda duk ya zamanto ya aikata ya kutsa bai san kan al'amari bai aikata babu shakka wannan aikin ka abun mayarwa ne domin Allah bai yarda kai masa bauta cikin jahilci ba ya ku musulmai ku ji tsoron Allah kuma ku kiyayi Allah ku yi ma Allah da'a kada ku saba masa ubangiji yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya ya ku musulmai yana daga cikin abun bakin ciki wanda ake kallo a yanzu yake kuma bakantawa mutane bayyanuwar abubuwa na alfasha a anguwanni munanan al'amura wanda kuma da haka kenan za a shiga ramadan da waɗannan sababbin za a shiga da al'adu muna na waɗanda ake da shi sannan suna wasu suna shan giya wasu suna liwaɗi wasu suna zina wasu suna kafa gidajen rawa wannan duka yana faruwa a safin musulmai wasu suna cuta ka fa sani lalle babu shakka wannan illa ce wanda za ta cutar da kai kuma daga ƙarshe kila abin da ka kafa na mummuna za ka mutu ka bashi kuma zai ci gaba da kawo maka zunubai ko da kana cikin kabarinka in ji manzan Allah har zuwa ranar tashin alkiyama ka nisanci kafa abin da zai jamanto lalata al'umma da zunubai wani babban abin bakin ciki kuma shine zahirin israfi wanda yake bayyanuwa a wasu gidajen mawadata abinci da abin sha a cikin wannan wata daga mutum ya dafa abincin da ya wuce gwargwadon ikonsa ba zai iya cinyewa ba a lokacin da wasu suke fama da cuta a lokacin da wasu suke fama da talauci a lokacin da wasu suke neman abin da za su haɗiya na ruwa ba su da shi ga cututtuka sun gaje su ya kai bawan Allah da kake cika cikin kafal ka kuma zubar babu shakka wannan almubazzaranci Allah tabaraka wata'ala baya son masu almubazzaranci kuma sannan ba ma kiwon lafiya ba ce kai irin wannan al'amari sannan kullum cikin ka zai zamanto ba abin da yake gadar maka sai cututtuka iri daban-daban sannan kuma tunanin ka zai zamanto wawan tunani domin duk wanda koshi ya masa yawa to babu shakka kwakwallonsa ba za ta rinka karɓa ba kamar yadda ake da bukata sannan barna ce da kuma sharri sannan kuma zunubi ne wanda kake aikatawa saboda dukkan abin da kai na albazaranci Allah tabaraka wa ta'ala baya su ya ku bayan Allah ba da haka ake gode ma watan Ramadan ba ka shirya abincin da ba za ka iya cinyewa ba ka shirya abubuwan da ba za ka iya amfani da su ba ga talakawa ga fakirai ga bukata. Qur'ani ya sa ma ka'ida yana cewa ku ci ku sha amma kada ku yi israfi domin Allah baya son masu yin israfi ya sake faɗi a wata ayar yana cewa kada ku yi almubazzaranci ba domin almubazzaranci ƴan uwan shaidan ne masu yin almubazzaranci kuma shi shaidan ya kasance ga ubangijinsa mai kafurcewa ne dan haka ku tsakaita cikin abin da za ku ci tsakaitawa ita ce abin godiya ga wajen Allah tabaraka wa ta'ala idan za ku ci ku ci daidaito babu alheri cikin barna babu alheri cikin almubazzaranci kada ka sanya kuma wuyanka a hannayenka su zamanto na ɗaɗɗu ba ka iya taimakon kowa kada kuma ka shimfiɗar da hannunka dukkan abin da ke hannunka ka bayar da shi ya ku musulmai ku sani dukkan wani mai azumi a cikin wannan wurin ko a cikin daren azumi yana da wata dama yana da wata dama da ubangiji ya bashi da wata alfarma da Allah ya yi masa ta cewa ana buɗe masa kofar amsa addu'a nan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kowane mutum musulmi a sa da kwana yana da addu'a wacce za a amsa masa idan watan ramadan ya kama da haka kasar ku tana cikin wani hali garuruwan ku suna cikin wani hali tattalin arzikin ku yana cikin wani hali al'amura na rayuwa suna cikin wani irin hali kai kanka kana cikin wani irin hali don haka akwai buƙatar lalle ne ka yawaita addu'o'i akan kasarka ka yawaita addu'a kuma akan garinka ka yawaita addu'a akan jiharka ka yawaita addu'a akan ka domin dukkan abin da ka roƙa ma wani mala'ika ke cewa kai ma an baka kutan kwacin irinsa da haka mugunta ce kake ma kanka ka ki ma wani addu'a ka zamanto mai yin addu'a ma kowa manzon Allah ya bada garanti ya ce kowane mai azumi lokacin da zai yi buɗe baki yana da addu'a ta musamman wadda kuma Allah ke amsa masa da haka ku yawaita daga ayyukan addu'a ku yi addu'o'i akan tsarkakan abubuwa kada ku yi addu'a akan mugunta ku buɗe ƙofofin watan ramadan din nan da mika ma Allah bukatun ku na alheri kada ka yadda kai addu'a dan mugunta akan wani ko akan ka ko akan waninka ku yi tawassuli da kyawawan ayyukan ku da launukan ayyukan da'a wanda Allah tabaraka wa ta'ala wato ya farlanta muku ko kuma ya baku a matsayin falala ku manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah kai wa ka salati kai tsira a gare shi bawanka ne kuma manzan ka ne kamar yadda kai shi ga annabi Ibrahim alaihi salam da alayen annabi Ibrahim ya Allah kai albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko bawanka ne kuma ka ne kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da kuma alayansa domin kai Allah abun buwaya ne kuma abun godewa ne Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da ita shirka da mushrikai Allah kai mana gafara Allah ka ji tausayin mu cikin wannan wata ya kai mai rahama ya Allah Allah ka ba mu rayukan mu tsoron ka ya Allah ubangiji ka cusa mu rayukan mu tsoron ka ya Allah ubangiji ka tsarkake rayukanmu ya Allah domin kai ne mafificin mai wato mai tsarkake zukata ya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe kuma ka saukar da shi a Najeriya gaba ɗaya ya Allah ya Allah ka kusanta mu cikin Ramadana zuwa ga abin da ka yarda da shi ya Allah ka nesanta mu a cikin Ramadana da abin da kake kushi da shi ya Allah ya Allah kai mana muwafaka cikin watan Ramadan ta hanyar karanta Alƙur'aninka da bibiyar sunnar manzanka sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka karfafe mu cikin watan Ramadana a bisa tsayuwa bisa umurninka da kai Allah ka ba mu juriya da da wato da juriya da kuma hannuwa daga abin da ka hana ya Allah ubangiji muna ka ya Allah ka sanya mu a cikin watan Ramadana cikin masu yin gafara cikin waɗanda suke neman gafara ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yi magafara ya Allah ka sanya mu a cikin watan Ramadana cikin bayin ka salihai nagartattu waliyan Allah ya Allah ka rubuta mu a cikin Ramadana cikin waliyanka ya Allah makusantanka ya Allah ubangiji ka taimake mu akan tsayuwa da wannan ramadan akan yin azumin ramadan akan tsayuwar dare cikin wannan ramadan ya Allah ka sanya mu zamanto masu tausayawa akan marayu ubangiji ka sanya mu masu ciyarwa da abinci Allah ka sanya mu masu taimakon waɗanda suke mabukata ya Allah ka so ka so a gare mu wato imani ka so yadda a cikin zukatan mu wato kyautatawa ya Allah ka barkake zukatan mu daga dukkan datti da wata kazanta ubangiji muna roƙonka ka ba mu muwafaqar abota da bayinka salihai da dabtattu ya Allah ya Allah kai mana arziki cikin wannan ramadana arzikin da'a ta masu tsoronka ya Allah ya Allah ka buɗe kirazan mu cikin wannan ramadana ta hanyar komawa gare ka wajen tuba masu kaskantar da kai ya Allah Allah ka shiryar da mu wato zuwa ga aikata ayyuka nagartattu cikin wannan wata Allah ka yi riko da kwakwalen mu zuwa ga aikata aiki nagari ya Allah muna roƙonka ka cika rabon mu cikin wannan wata na Ramadan da albarkarka ya Allah ya ubangijin talikai Allah muna roƙonka ka saukar da wannan wata a gare mu da aminci da zaman lafiya da musulunci da imani da gaggawa zuwa ga abin da kai kake so ka yarda da shi ya Allah ubangiji muna roƙonka lafiya da arziki yalwatacce muna roƙonka ya Allah ka tunkuɗe mana dukkan cututtuka da za su dame mu a wannan lokaci ya ubangijin talikai ya Allah ka ba bamu rabo mai kyau a duniya ka kuma ba bamu rabo mai kyau a lahira ka kuma tsayar da mu azabar huta wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam قوموا إلى صلاتكم وصووا صدقكم يرحمكم الله